Mr. Mo Production Jigawa. A nan ki buɗe idan ki kalli masoyinki na gaske. Na'am. Iya kalamai. su mota ba sa daga cikin abubuwan da suka bayyana soyayya ta gaske. Tarayya ki da na'ima ita ce ta sake nadama nan gaba. Ba zan yi wata nadama ba. Don ni ma ba kaunarsa nake ba. Hakan ai yayi tsauri da yawa. Komai kika faɗa ba zan ga laifin ki ba. A shawarce ya kamata ki haƙura da kowa ki rike faruk shi shi kaɗai. Ba abu mai sauƙi ne na rabu da na'im ba. Laifin Har yanzu ban ɗora mijina a saman ka ba.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 ba ke. Bai yi miki tsakani da na'im ba? Duk abin da kike zato tsakani da na'im ba haka bane. Sassauta kalamanki. Idan ke yar halakci ki kona mu. Bani ba ke. Storia Scriffly Safe Life Safe. Sai na aurar da ke ƙarya kike yi. Ko producer Usman Aidati. Producer Abubakar Hussein Aramba. And directed by Mr. Mo. Oh my god. Why? Nayu? Me ya kafa kira na? Kaddara. Allah wa ina ila raji. Cikin ɗakin kwanciya ta kan katifa ta suna cin amana ta. Wallahi na yi nadamar tare ki da yayi Aliyu. ne shiga uku na lalace. Bani baki.